masu kallon suna abubakar adam fito kamar yadda aka saba a yau mata ƙara zagayewa mun haɗu da ibrahim musa da da ta ƙara haɗawa a yau ma kuma a yau abin da zan tattauna ne akan wato kutse da aka yi wani gada a duniyar dambe masa an ce shi zagi ko wazirar ramana ne an ce waka baki mai ita daɗi eh. mun ji ya koka sannan abin da ya ja wannan hirin shine ramadan da bakin shagu da baki ya gamin ya ce ya kori lagada a gaban ya kori lagada ramadan ya kori ka lagada eh. fara gaida in kallo dukunna assalamu alaikum jama'a ina kowa da kowa fatan alkhairi hmm. ni ne naku ibrahim musa lagada kamar yadda aka sani ni zagi ne alƙalin bello kuma na ramadan can na kori na nan kuma an kora ina ka kori je na kori ka na kori kan a fada are nan kuma an kora eh kaga an an yi batan karan wannan kenan batan karan eh rashin kira eh. ya ne ya kora wai ya ce kori ka ramadan me yasa kori ka me yasa kai kori ka ka su da ne kun ba ku da bana tsaya a mun jina jina na san hujjar ai amma ga ma gobe ka kalmadi ya fi so tsaya a mun jina jina kamar yadda ake mishi kamar yadda ake mai jina jina to amma na kake cewa ba za ka ba za ka tsaya ba tunda kana ganin yanda ya yi suna ya yi jama'a saboda irin baka kuma ka fatan ka da kawai ne wani suna tsaya a cin haƙori a ta duka na a uban waye ya tsaya a ba zan tsaya baya kawai dai yan dubaru na dai in an daddabe ka zan ka eh. a sararin kwaɗe ka eh. in kuma Allah ya saka kwaɗe ni gobe ma ƙarar mai kai jibi sai ka yana nemo ka sai ka ga shi eh mana to yanzu kana ganin cewa ciwo da aka mata ma ciwo daga wannan zagin rabar da wannan cewa ke ba zai alaka da rago ba eh. ba zai alaka da mai gudu ba eh. yanzu ka shirya gyarawa ko kuma kana akan baganka na idan ka ga hannu gudu ba zai alaka da rago ba amma zai alaka da dogo to dole ce yayi ai dole zama yayi ne sai da kai alquran sai da ni kada ya ce wata musamman da ake samu kake barsa da ansa a'a kawai da yaje ne din ai dole ta yayi ka kore ni kayan dawa a inda akwai oke inda ma ya kawo inda ma ta dan mun zai kawo ai ma da ba ke newa ba kuma na ga mai koya ya ni da bai bai fi ni nishadi ba kun eh. ko fi ni nishadi bai fi ni jama'a ba kun eh. yi fi jama'a na fi tsayi wato kana garin ma yanzu kai ba za ka bar ramadan haka ba tun da fadan an kawo waɗanda ba ta gari a kawo a wajen kenan ai sai mun yi kora wannan fadan ma dole ne ba ta kawo wani ba ta gari yan sara suka <laughs> su ne jagaliya yan jagaliya kawo fadan <laughs> su ne dan da ba ta dan maza yan jagaliya ne da kuma shi kadai ne to amma na ji na ji a wajen na ga sauran yan eh, dumbar suke tunaje kawai yana raka shi ne a aboki amma shi wancan ya ya mun kutse amma yau a daren jiya aka sasanta mu aka dade a wato an yi na yi shirka akan ba da kai bane yanzu bari mu dawo ka je Jos ka yi dan ban rago na yi dan ban rago kafin a yi dan ban da masu kallo bari ga muku wani abu daga da yake a waya ya ce ma da kai da kafa dan ban da za lokacin zuwa final amma har yanzu shi na ji Na gada me ya fara dan ban rago kai ma alƙawarin kai da kafa ka ba a na zo final eh. muna dan bada yaran turmi daya turmi na biyu eh. a turmi na uku aka buge ni to Allah ya rago zan ci ashe uba na zan ci eh, ni ban ma ci rago kada a kowanne na alƙawarin gona rago na sun bi mutum 70 <coughs> oke a to yau ina ga Allah ka yarda maka dama ya ga cewa abin da ba zai yi wallahi kallai. kai mutane alƙawara ni ka rago ba komai karshe buge na kai a final din eh to amma abin da sai shi ne cewa in za a yi dambe mataki ka kawo ne da ka buge wasu ka buge wasu ka zo da wadawa ka buge ka kawo wannan matakin to mun gidan bada wani silan gurmada eh. mun gidan bada wani wani bagon zara eh. wani mai zara ido iya nan shi ma eh. muna nan mai zare mun ido ka buge shi ko dan jima mai kasa ido ya haka na buge shi kawai na wuri ba san na sami kasa ido ba <laughs> ana yan kallon sa wanda lagada wanda lagada ba san mun da ne ba na laka sami kasa ido da wake shi eh aka zo sai fara na buga koba na fito na buga fara kuma aka tire ni amma me baka kwarin gwiwar cewa kake ganin cewa dama wannan zaka ci wannan wato dambe tun haka fara wannan alƙawarin kafin an nan ba akwai wanda ana hadawa alƙalin bello ya ce min dole akwai wanda ana hada ka shi a dambe zaka san cewa wannan kawai zaka yi idan ka a ce a wato da kai ba muna ke shi turanci ka gane five to save face mun eh. ke shi turanci eh. kana faɗa ne ka ƴan kallon ka kai ne kawai da kai ƴan kallon ka ba su kunya akwai kai da aka fara aka hada ku wannan alamu ne cewa ba kare ba ka cewa ka hango nasara tun haka fara muna alƙawari ne amma alƙawarin kai an motsa alƙawarin kamar yadda ka faɗa eh. sauran bangaren ragon nan me ya baku kwarin gwiwa ko ko dama tun da aka hada kai madama da shinka ya sanya karfin hali ne kawai sa a ai da kai roki Allah an ce ka roki ya ce ka roke shi kai a yama eh na gama roƙon Allah ne to yaron ya fi ni roƙon Allah eh ko kuma Allah ya shi na shi kai da shi na kawai eh. ko kuma Allah ya taimake ka dai dai dole akwai yadda da akai akwai dai inda aka yi gaskiya muna nan man da shi zai iya zare min ido yana min wasu abubuwa ka gane na same na dafe ya bashi gau yana je na na abu na abu sai na ciwo wai abun nan wai wallahi da bashi gau da cikin nan dai kawai biyo na abu na abu ce ya ci wasu abun wai abun nan wai ina ya tambaye kwat ina sai kuma kwat na tambaye ka na ce wai abun nan eh. wai shi ma wallahi bai sani mace ke ma shi ma hukuce ne <laughs> na nan shi mutum yana na abu na abu kuma ka gani kuma ya ga ya kare biyo ni ah. ba fa jini a jikin shi yana biyo ni eh. na abu na abu na ce wai abun nan ne eh. a ah, na tashi wallahi Allah an ka zo na na ce a ah, ni fa gaskiya wannan koma ba mun kashe ma ya na koma muna koma ne rufe da duka ya haka ashe baki na yana bayan shi yana zuwa gawai na ka samu bugan ice wallahi ka ne kawai gaskiya kawai dubun na aka zo aka bai aka bai rago na bai na fatan alkairi ka tafi na tafiya ta ka dawo maraba yanzu ya dawo maraba na san kana bin bashin kitoshi a wancan lokacin akwai gaba bakwai baya bakwai da kake bin bashi ya magana bashin da kake bin gaba bakwai baya bakwai yana nan ka yafe ko kuma yaya a in ka wannan magana za mu an taba dan banda ya fara a kan za ka nufi matafi ya kafa wannan bashin ko kuma haya ai ya na dambe a na gashi a Kano kuma ai ba dambe yake ba amma kisan da ya mun ne ban ta'awan tare shi ba na gaya ma hmm. da ya fi kafa wannan suka haka wallahi Allah kuma har yanzu kana wannan wannan har yanzu abin nan yana raina dan wannan shawaran ma nake yin tsaya akan kwana gidansu eh. da ice eh. ne da kuwan kwana ne dan guka bane ko in yi hotuna a wajen kamar eh, kamar shi ayi dambe ana ganin arewa kamar an farce ku an yi dambe da ramadan a satin nan a cikin wata ɗaya kusan kisa uku sallah kuma gurin ma kuma gurin ma bige shi sati uku bari na gurin ma ya cire madam eh aka zo aka samu garkwancin do ya cire madam dubu da ake ta yaushe ne yaushe ne yaushe ne ta dai hada din dai ta hada ya cire madam me ke faruwa to me sanin kake ganin wannan to gaskiya me ke faruwa da arewa abuka tsarin lamari dai ni dai da ina Kano zan yi iyayi na Eh. saboda sai dai a gaya mana girma eh, hakan dambe kuma a gaya mana a riga mu shigowa eh. amma an ji observing ne zamu yi shi ya bakin gurgudu inda ina Kano a damba uku nan ɗaya ba zai yi shi ba dambe da mai takwasara ba zai yi shi ba sannan tun sallah da aka buge Ramadan ya kamata ya lafa wa dambe tunda alasan ya zo duk wanda zai mu alasan Ramadan ya buge shi Ramadan ya zo ya zama dan kallo kawai ya kalla ya zama sarki ya kalla wani hargagin dogo ya kalla dama kwanaki na faɗa na ce sai ya haƙuri ramadan ba zai iya damba da dogo ba to ka san shi komai na Allah ne Allah in ya kawo abu kawai ya ɗauka kaddara ne amma dan man da aka wani na ukun a jere an yi kuskure da kamata a yi sa a tarawa kawai Allah ya kawo faɗuwa to amma da ana ganin cewa lokaci ya kusa da za a ce tun da aka bige ramadan ya buga da dogo wata eh. rana lagada kai za mu ɗauko mu ɗaga hannun dogo wani na akwai sauran wani ni idan mura dogo a ai dogo guda biyu ne eh. akwai dogo mai ice eh. akwai dogo mai takwasara to ta takwasaran eh, eh. a dan dogo mai takwasara ai dan bare shi sai ka shirya to kai zaka baka shirya amma fa keja ce fa yanzu ba kamar yaya wallahi keja ce kamar yaya saboda har yanzu yan nan ba su gama gano yake ba yawa kuma ka gano amma wallahi lalace ka gano kuma na gama gano mai takwasara kana ga yan kallon mu saran da mun da mai kwasara ke saka dan mun kada mai kwasara dai ni na ga wani wannan kwasara masu kallon mu magana ta ku an yi saka daga na da? eh na kai din ko da mai kwasara ni na fi sanya dogo dan mata dogo dan garuwa eh dogo mai ice masu kallon mu kada ku ashe dagawa